Assalamu alaikum ga baki ɗaya al'umma annabi Muhammad Allah ya yi min fitowa jiya daga halin da na tsinci kaina. To kafin na fara cewa komai zan yi wa mutanen mu ƴan kwankwasiyya jaje akan abin da ya faru da mu na rashin nasara. So amma wanda Allah ya bashi